जादू तेरी नजर खुशबू तेरा बदन जादू तेरी नजर खुशबू fim ɗin bahubali ya kafa tarihi a bollywood ya zama fim na farko da ya sami kuɗaɗen shiga fiye da dalar amurka miliyan ɗari biyu da arba'in a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci a yanzu haka wanda suka shirya fim ɗin na bahubali na shirye-shiryen zuwa da fim ɗin ƙasar china a ƙarshen watan nan mai zuwa kuma ana hasashen cewa fim ɗin zai doki irin rawar da fim ɗin sultan da dangal suka taka a ƙasar ta china gani irin kasuwar da fim ɗin ya yi a ƙasar india inda ya taka rawar gani da kuma samun kudaden da babu wani fim da ya taɓa samun irin wa'annan kudaden a cikin takaitaccen lokaci a cewar masu shirya fim ɗin za a nuna fim ɗin a gidajen kallo har dubu shida kuma za su yi duk abin da ya dace su ga cewa fim ɗin ya yagi rabansa a ƙasar china मेरे ख्वाबों की तस्वीर है तू बेखबर मेरी तकदीर है तू मेरे ख्वाबों की तस्वीर है तू बेखबर मेरी तकदीर है तू तू किसी और की हो न जाना कुछ भी कर जाऊंगा domin ƙarawa fim ɗin ta goma shi za a nuna fim ɗin a cikin harshen mandarin wanda shine harshen da ake amfani da shi a ƙasar ta china waɗannan mahimman abubuwa biyu daga dukkan alamu za su taimaka fim ɗin ya yi kasuwa a ƙasar ta china kamfanin e-star entertainment ne zai nuna fim ɗin masu harsashe kuma na ganin cewa fim ɗin zai samu dalar amurka miliyan 330 a ƙasar ta china A can baya, fim ɗin da Gal ya samu fiye da dalar Amurka miliyan 163 a watan da ya gabata. Kuma an nuna fim ɗin ne a gidajen kallo dubu bakwai. Shin bahubali zai iya doke dangal kuwa a kasance da dandalin domin samun labarin gidita ta kaya. Yeah. इस जहां से